Masu sauraro Nurado Suleiman ke muku barka da warhaka cikin shirin muhallin rayuwarka. Shirin da ke nazari kan al'amuran da suka shafi canji da ɗumamar yanayi sai kuma batutuwan noma da kiwo kai tsaye wanda ke zuwa daga nan sashin Hausa na RFI. Yau shirin zai duba matsalar rashin tsaro a Nijar da kuma Najeriya. wadda ta tilasta wasu makiyaya barin yankunansu zuwa kasar chadi domin samun abincin dabbobi zalika shirin zai leƙa jihar jigawa tarayyar najeriya domin jin halin da ƙananan manoma mata ke ciki dangane da amfanarsu da shirin gwamnati na bawa manoma tallafi sai kuma ƙalubalen da suke fuskanta A baya-bayan nan da ya jagororin al'umma haɗi da masu ruwa da tsaki a fannin kiwo na ba da shawarar komawa ga kiwon zamani maimakon kiwo na zirga-zirga da ke cike da ƙalubale a wannan lokaci da ake fuskantar matsala ta canjin yanayi. Domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya da kuma rage matsalolin satar dabbobi, gwamnatin Nijar ta fitar da wasu tsare-tsare da za su sa makiyaya cin ribar sana'ar tasu maimakon wahalar da suke sha a yanzu. wasu lokutan har da rasa rayuka. Ministan al'adu da yawon shakatawa na jamhuriyar ta Nijar Ahmad Boto ya ja hankalin makiyaya a wani taro da ya haɗa ƙungiyoyin makiyayan Nijar da kuma na Najeriya a yankin da kwaro. Ƙasar Nijar ta yi babban nazari fiye da shekara ashirin yau tun 1993 ya kawo wata sabuwa doka wadda ake cema loi sur le da yake ta yi hange kwarai-kwarai gami da matsalolin da makiyaya suka fuskanta. sai ta tashi ta ce ga wani cikin ƙudurinta mai ƙarfi ta ce kiwo na zarganiya hakki ne ga dukkan makiyayi amma kuma sai ta kasafa cikin nazarin da ta kai na kiyaye lahiyar al'umma sai ta kasafa gungu biyu guratan na kiwo guratan na noma a lokacin damana saboda dabba ba zama tare da gonakai aka ce masu kiwo su komo fili na kiwo in aikin gonaki ya kare fili ya kamanta kowa to kenan ba banza ba ne aka ba al'umma wannan damar ta yi zarganiya ta nemi inda su da busashen ta saboda kama ana cewa kowace busa guda babba tana bukatar kama eka uku na ciyawa don ta rayu a shekara guda ministan al'adu da yawon shakatawa na jamhuriyar nijar ahmad boto salisu garba wani makiyayi ne daga yankin abalak a jihar tawa ya ce baya ga fuskantar matsala ta rashin tsaro kiwon zirga-zirga abu ne da ke sauya ɗabi'un 'ya'yan makiyaya sosai ta yi ta nan zuwa wata makwabta mutum na iya samo wasu ababai wanda za su kai kamar guda biyu koyo koyo wata da'a wadda babu ita kasarsu ko kuma ya koyo wata lalata wadda babu ita kasarsu to ranar da ya dawo gida kaga yana iya hidda irin waɗannan tarmamu mu ko mun yi son kasar mu kamar yadda ake kai guda ake game hankali kwance ba mu son a koyo wata tarbiyyar da ba ita ba a kawo cikin ƙasarmu fatan da muke allah ya zamna da ƙasarmu lafiya mu zamna lafiya mu samu haɗa kai da abokan zaman mu duka kamar yadda babu bambanci da ba yanzu da bambanci ya fara shiga amma muna addu'a wajen allah allah ya zamna da ƙasarmu lafiya Dr. Gandu Zakara tsohon sakataren gwamnati wanda ya bincike akan wannan matsala ta alakar kiwon zirga-zirga da rashin tsaro ya yi tsokaci kan halin da ake ciki. Abin da nake son a gane kiwo mai zirganiya mun gada shekaru da shekaru na inda muka ego kun ga akwai buzaye akwai hulani akwai hausawa duk wannan zirga-zirga nan nan shi ya ɗauko mutane ya kasu na har yanzu an zama ɗan uwa an yi arme da juna an san juna an san kowa ya san wane ne wani nan a cikin tarihi ma haka nan da ka ɗauko daga senegal sai chad sai sudan wannan ciwo mai zirganiya akwai shi shi ya tsara ma kasashen mu sai na wannan ka amince shi kasashe da kake namu ake ce ma sahel masu kananan ruwa ciwo mai zirganiya dole ne a yi shi don yau in kana nan ba a yi ba dole ka je gaba ka nemo ta amma yanzu ana muna zancen ciwo na zamani dokan mu ta Nijar ba ta hana wannan ba ta ce a gusun in Nijar kasa. abun kasuwanci ne ban son ya yi ciwon shi na zamani ya je ya sai kasar shi yadda ya ga dama ya liƙe ya yi ciwon shi na zamani har gwamnati ta tanyo shi yake kina wannan bai da matsala abin da doka ba ta bada ba e mutane ke yi masu kama talakawa matsala shine ka je dajin inda ka ce dajin ciwo ne dajin gandun eh, gwamnati ne don kana da kuɗi kawai kana da hali kawai kai dan siyasa ne ko kai babban kwamarsan ne sai ka zo kai dan magui ɗinka a baka daji ba da iyaka ikoki ka sa karhe ka kille su alhali ba wani ciwo ne kake ba liƙe su ne kake ka je ka yi ciwo nan jirga a kowa in damana ta zo shanu su waje suke su zai su ciwo tare da mutane sai sun kare hakkin talakawa duka sannan su komo su buɗe karhen su shiga kuma talakawa ba su shiga nasu wani haggamatin kansu gare su don ana sanksiyonin ka ana sa maka aman da komi da komi kenan su kare abincin talakawa sannan so su liƙi nasu kenan sun ce ƙananan mataya su su mutu ya saba ma doka kuma babu tsoron Allah ciki kenan ana son a ƙananan matayan nan a karya su alhali su da shi ne suke rayuwa waɗancan ba su rayuwa da wannan ciwon to sai dai a cewar ministan al'adu da yawon shakatawa na Nijar Ahmad Boto komawa kiwon zamani a wannan lokaci ga ilahirin makiyaya ya zama wajibi la'akari da batun canjin yanayi kuma dole makiyayan su nutsu domin cin moriyar kiwon da suka dogara a kai dole makiya sai kun sake hali dole kuna so ko ba ku so in kuma ba ku sake hali ba wallahi za ku shan wuya kwarai mine ne canza hali dole busashe in kana da su sai ka san yadda ke kai da su lalle lalle ni bin ce ba ni ba ni cikin wanda suke cewa kawai ya ranci zamana ko kai yaran aikin banza ne akwai su suna nan da yawa mun gane su amma busashen nan kullum suna waje paske ciyawa ran ba ta rike su kenan zancen rant wannan yakin banza ne a yi ferm wadda za a fuddo eh, kama dabbobi waɗanda za a magani a kai su abatuwar a saida su lalle sai ferm mai kyau wadda ke ana da ita wannan an iya a yi ta akwai filaye inda ka iya ka sai a ta koma taka ka yi wannan ferm kin iyakacin da ka gada ma duk duk nijar in kana son ka sai eka talatin eka ɗari eka dubu ma an kana da kuɗi sai kun sake hali ga lokacin da kake yanzu kaga ƙasa ba ta isa ba kaga abinci ba isa ba to ba ta wa kana kore da dabba ɗari biyu eh, har dubu ba ya haka garin nasaru ana kiwo amma ba ganin nasara ko guda wanda ka dabba dubu babu shi wannan san babu shi sam amma an kana rike da gogaye ɗari ko gogaye ɗari biyu ka je wa garija ka ba su ruwa ka je wa ka ba su ruwa a yi hamada wasu su mutu wasu su rame kuma hallo an yi damana su yi kiba an hallo an yi musu su rame to kenan wanga abu ba daidai bane sai mun canza halayen mu kwarai-kwarai bisa harkar kiwon da muke ciki ministan al'adu da yawon shakatawa na jamhuriyar Nijar Ahmad Boto sakamakon matsalolin da makiyayan suke fuskanta na satar dabbobi kisa da rashin ciyawa yanzu haka makiyayan najeriya da takwarorinsu na nijar sun soma kwarara zuwa kasar chadi kamar yadda fatima girdi shugabar kungiyar mata makiyaya ta jihar tawa ta bayyana cewa nan da lokaci kaɗan za ma iya neman mafi akasarin makiyayan a rasa can na cikin ƙasar cadi su hankalin su kwance daji a akwai suna can ɗana hillani nan ƙasar ga musamman ni ce maka babu su sun ƙare mu na mada ne hmm. kenan mu na jihar ta wana to mu jihar ƙasar mu ta mada da kai ɗauko daga cin ta don har abala ko ina saboda matsaloli da suka samu masu yawa to wallahi najeriya can duk fitinar da ka ji an yi suna kuma can sun ta ba su samu rilaɓewa don an yi yawa wuri ya mace kuma su ma can ana son an haddasa musu azaba ana kashe kashe mai dukiya ma haukaci na saboda wurin nan da aka son a musu dan shimgi su zamna ba su iya zama cikin shimgi tsakani da Allah Ba baka gudanar na suke nan in su yanu sun ci a yi gaba yau in ba su ci nan gaba an kai to can waccan kasa cadi ko mm. to can suke wadaci can hadammu akwai daji akwai sai kai tsoron kuraye da zakoki da giwaye saboda suna da wurin kiwo to yanzu can na suka kwarara nan wagga ƙasa ta maraɗi da tawa ni ni gaya maka hilla ni in an kasa ɗari to saba'in suna ca talatin akwai ni ni gaya maka duk ga sun sani dangin mu duk sun taye su saboda matsalar kiwo in an shekaro daji sai ruwa shi kahe nan da nan in su yo gudu su komo nan inda ruwoji sai a yi ta masifa a yi ta hada ba a bari kasan san burtuliwa da shike in an taho yanzu da can to da an kawo bakin ƙasan mayata in an ka shige kwana uku na dare da rana baka da wurin da zaka istofawa yaran gana babu yara na bisa jakkai kaya na bisa jakkai kacacal kacacal an gaji an wahala kuma wallahi eh dabba ta kubce bisa titi dan burtolin ga haka kaso fa ganin shi haka magadon gana ha to in dan bisa guda ya shige cikin gona to nan shikenan an tashi fitina ta tashi sai a yi hada in an ka yi hada nan su in an ka buge bahaushe guda to in akwai rugga kusan su sai a ce a gudu a ta yi rugga shugabar kungiyar mata makiyaya ta jihar tawa fatsuma gardi eh, Fulfulda eh, duna goto. mina dinaw hande the ɓe To duk da matsalolin da makiyayan ke fuskanta, Ahmad Usman Bello Toro, shugaban kungiyar makiyaya ta Fulbe Development daga Najeriya, na ganin Nijar na da dokokin zaman karkara da suke taimakon makiyayan waɗanda suka sha bamban da na Najeriya. akwai abubuwan da ita gwamnatin Nijar take yi wa makiyaya muna zuwa mu ji mu gani mu ɗauka mu ɗauki kominike mu rubuta report mu wa gwamnatocin ƙasashenmu domin ko za su yi koyi da irin abin da gwamnatin Nijar take yi na yin adalci tsakanin makiyaya da manoma. Kamar me kuka gani wanda ya burge ku cikin tsarin da Nijar ke yi? A cikin ayyuka na gwamnatin Nijar sun ware inda ake fin samun ruwan sama wato kamar kudancin Nijar kenan sun bar wa manoma. Suka ɗauki arewacin Nijar inda ba a samun isasshen ruwa ba suka ware suka bar wa makiyaya. Ah, sannan suka tsaida lokaci duk wani makiyaye manomi kaza ga watan kaza a tabbatar ya kwashe amfanin gonan aka ba su kuma isasshen lokaci da ba za ce an cutar da su ba a wannan lokaci tilas mutum ya tabbatar ya kawar da amfaninsa in bai kawar ba ya zama na jama'ar ƙasa wannan babu irin wannan tsari a najeriya ba mu da shi mun daɗe muna ɗaukan wannan muna kaiwa wanda idan ranar ta yi ranar ne su ko manoma a eh, makiya za su shiga ko ina a cikin ƙasarsu su yi kiwo inda suka ga dama to wannan gaskiya yana cikin abubuwa waɗanda suke masu ban sha'awa abin da ya haifar da wannan kuma shine yarda da gwamnatin nijar ta cewa matukar za a bar harkar makiyaya gwamatsi da harkar manoma to duk kuɗin da aka ware na harkar noma ga manoma tsaba za ta ba za a taimaka makiyaya ba ganin wannan yasa sai suka ware ministry wato hukumar kula da harkokin makiyaya da harkar kiwo wanda su ne suke ba wa gwamnati shawarar abubuwan duk da ake yi kuma aka yi aka sami nasara wanda shi muke tafa fituka shekara da shekaru muna lobin gwamnatin najeriya ta ware wa makiyaya ministry din su wato hukumar su ta musamman a ware ta da ta agric na masu noman tsaba Ahmad Usman Bello Toro, shugaban kungiyar makiyaya ta Fulba Development daga Najeriya. To sai dai a nasa ra'ayin Malam Abubakar wanda jami'i ne a ma'aikatar kiwo da ke jihar Sokoto a Najeriya. Ya ce tsayuwar gwaman jakin da makiyaya ke yi na ƙin bin zamani shine ke haddasa musu shan wahala ba wai rashin dokoki ba. Inda ya ce tarayyar Najeriya ma na da nata tsarin kuma mai armashi. mu a najeriya muna da ma'aikata ta kiwo musamman ita muke representan nan wadda ake cewa minister of animal health and fishery development muna da ita abin da yasa ake cewa kiwon jirga-jirga a rage shi ba komi ba saboda canjin lokaci lokaci ya taho yanzu wanda ya lalace akan abubuwa da dama na ɗai ana samun insecurity in kana gudun kada a ce ka sai da dabbobin ka kila kana dubu ko biyar sai ka shiga daji wani ɗan iska shi kashe su duka har da kai akan jirga-jirga ake samun hakan amma kuma mi ke kawo jirga-jirga abinda ke kawo jirga-jirga zuwa neman abinci tun harko shi ne ma'amilarta inda akwai abinci isasshe ba a zuwa jirga-jirga amma abinda ke faruwa akwai wuraren da gwamnati ta keɓe kowace ƙasa su aka ce maranjila duri inda ba a shifka shifka ta hito ranjilan ne kuma na makiyayi ne shina da damar shi tsaya nan in bature na in ba haushe in ba sulube in inyamuri sannan kuma na ake bin shi a bashi ilimi shi ake ce manoma education don haka ina so in gaya muku na cewa a ce mutum shi sai wuri shi keɓe ba dalili ba ne ana sayan wuri a keɓe amma kuma akwai na gwamnati idan har gwamnati bai isa ba kamar ga masu yin babban kiwo su ke da wuri su aje kamar ranjila ina iya tuna najeriya akwai murtala in yaku yana da nagge sama ga dubu uku kuma cikin daji ne ɗaya suke kuma ruwa gare su da komi wannan yana kawo gudun jirga-jirga kada a kashe sannan cewa a rage abubuwa akwai hujjojin da zai sa a rage yawan shanuwa ko kuma yawan awaki komi saboda dalili za ka ga cewa wasu na mutuwa wasu na tashi amma idan aka fito da wasu hanyoyi kamar artificial insemination na yanzu za ka samu gudali ko yarkanayi ko irin rahaji tana iya ba da lita goma na nono misali amma in kai combination ɗinta da ta turawa sai ta baka lita hamsin kaga kenan nage guda ta domin mallakin nage goma kaga don ka rage su ba wata cuta ba ce na biyu babban dalilan da yasa ake cewa a rage jirga-jirga saboda ɗaukar mugun kedu mutane mu ba a so su da a kedu ba Nijar da Najeriya ka kashe mutum ko ka halbe shi ko ka ɗo bindiga ko irin wanga sace shanu amma saboda zuwan da aka yi wasu ƙasashe shi ka kawo wannan abu don shi na muke son a rage saboda al'ummar mu ta samu tarbiyya Malam Abubakar jami'i a ma'aikatar kiwo da ke jihar Sokoto a Najeriya. To yanzu kuma shirin na muhallinka rayuwarka zai tsallaka zuwa jihar Jigawa a Najeriya inda muka samu zantawa da Hajiya Hadiza Giwa shugabar kungiyar ƙananan manoma mata reshen jihar wadda ta yi ƙarin haske kan wasu shirye-shiryen gwamnati na baiwa mata manoman tallafin bunƙasa ayyukansu ta fuskokin kiwon dabbobi da kuma noman. To an ci gajiyar a kan na farko awakan nan da aka rika bawa mata kuma suka yi ake bawa wasu. babban alheri ne ga mata da matasa gabaki daya saboda matan da suke da yara matasa a cikin gidajensu to waɗannan matasan ma sun ci gajiyar wannan amfanin na ƙananan dabbobi musamman ma a awakai da aka rika bawa mata sannan a harkar noma an ba wa ƙungiyoyin matanmu wannan bashin da an kuburwa suka kawo To sai dai Hajiya Hadiza ta ji hankalin gwamnati da cewa shirin tallafawa matan ta fannonin noma da kiwon baya isa ga waɗanda ke cikin karkara. Shirin da ta ce yana da matuƙar mahimmanci sosai, la'akari da ire-iren gudunmawar da matan karkarar ke badawa wajen sarrafa amfanin gonar da aka girbe. Za mu yi kira ga gwamnati da a ƙara himma a kan shigowa da sauran matan ciki, musamman ma matanmu waɗanda suke cikin ƙauyuka. manoma ne tunda manoma ne inda suke yin kiwo suke yin noman kifi uh, suke sassarrafa kayayyakin noma to wannan kamar yadda gwamnati ta shigo da an koborowa kuma ta shigo da uh, wata hanya wata dabara ta yadda matan nan za su sarrafa kayayyakinsu kuma har a fita waje da su da wannan kayan amfanin gona to babban al'amari ne sosai Hajiya Hadiza Giwa, shugabar kungiyar ƙananan manoma mata a jihar Jigawa. Sadiya Muhammad ɗaya ce daga cikin ƙananan mata manoma da ke karkarar, wadda kuma a lokaci guda ke ƙoƙartawa wajen aikin sarrafa kayan gonar da aka girbe domin amfana da shi ta wasu hanyoyin. Ina noma dawa, ina yin riɗi kuma ina yin gyaɗa, ina yin wake. to muna samun riba gaskiya saboda duk malaman gonar da suke zuwa suna dan taimaka mana yadda za mu bi mu samu riba su koya mana hanyoyin da za mu kai kayayyakin mu kasuwa muna kaiwa mu sayar nan da nan matsala ɗaya da muke fuskanta musamman in mun yi gyaɗan nan muna son muna ta matsatta ne da hannu yadda ake yi muna ji a wani gurare ana da injin matsar gyaɗa to mu ba mu da shi muna son a samu mana ɗan injin matsar gyaɗa da muke ake matsewa kuma musamman yanzu ita ma dawa da ta shigo da ana yin abubuwa da ita ana koya mana su gugurin nan su zin taliya da su furar ta dumuna su a dan ta taimaka mana da abubuwan da za mu samu mai sarrafa shi da wannan tattaunawa da sadiya muhammad ɗaya daga cikin ƙananan mata manoma da ke karkara shirin zai karkare na wannan mako a madadin waɗanda suka tallafa wajen haɗa shirin salisu isa da kuma bashir ibrahim idris Nura Ado Suleiman da na gabatar ke fatan mu huta lafiya.